برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم اجرهم وسددهم اللهم اشهد منك رجاء وصدق اللهم على صراطك المستقيم اللهم اغفرنا واغفرنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه da muna a cikin darasin da ya da samun ƙarshe mai kyau a tsarka a nan da babban mamu wani da ya mata yi da bai da zai mutum misali aya ta tabbas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقيتت لأي يوم أجلت قيام الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإليه don nufin mutum da an ka shaye hasken saurari ayin mutum ya nura an ka shaye hasken wa idan sama wurin idan an ka buɗe sama ai shukar aka tsage wa idan jibalu nusifat idan duwatsu aka maishe su gari ya kuskata aka dandake ta wasu yana aka sheke da tabi iska wa idan rusulu wakita idan abin na manzanni wato aka aka tsayar da su aka dakatar da su Bila bil hamzati bi usta badala min wawu al asad wa qura bil wawu rukita ai jama'a ne aka tsayar da manzanni aka tara su waje daya ke wakati shahada don lokacin shaida ala ummi ga al'ummar su da ayyawan da ujila an tsayar da su saboda wani ayyawan da da azimi bayani da girma ujila ta wasu da aka jinki shahada don shaida ala ummin ga al'umma su an bin tafi su shirya cewa sun da manzanci da yawan da masani ga ranar lissafi wadda na a rarrabe da ita mai da kalbi tsakanin halittu wayo a kalbi ne jawabu a kan na isa wannan rana ta auku to ai waka a alfasar bai na kanare tsari wato rarrabewa za ta auku tsakanin halittu kuma adara kamar yau ya tuna ka kai abin da aka ce mai yau ba ta wurin sha'ani wannan hirgitawa ne game da ga sha'ani wannan yini aka ce mai ya tuna da kai saboda ya gabata a yin wannan tambaya ta girmamawa ce ko ta kaskantawa ce wai ne yau mai ilimin makasiri wanda ya tabbata ranar kiyama ranar kiyama ga masu karyatawa hada wa ibada masu karyata gaskiya bayan ta bayyana wannan kacewa ne gare su wanda ya tabbata ga masu karyatawa ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين alama kuma hallaka ka'irar wasu ba bai ta kadibin saboda sun kare ta manzanni ko kuma kaji a ai a halaka na an tsaye ta ce mu halaka su wato ko halaka su ya tsaya ma da ce mu sun ma na wa mal'afari sannan muka biyo baya da wasu wanda muka halaka na warko muka biyo baya su na baya kuma mimman kasa su cikin waɗanda suka kare ta suka fara maka a makayaran maka kuma ba su gyara ba su ma za mu hallaka su kazalika kamar misali haka yadda kuma gano an su kai ta mu sai mu hallaka su a yi musu da ke na mu muka dinga kamar wanda muka aikata ga masu karyata wannan haka da yana ba da mu da muke aikata wa masu da ke wani lokaci kowane lokaci yadda Allah ya yawa masu da na wasu su haka nan da yawa masu da na kashi saboda haka ya kokari a gyara halaye a yi yin da dama a nuna mai cewa shi a Allah abinda an fahimta wani kuskure a nuna mutane a tuba gare a kai yariya domin ya kariya da alama amma in ba haka nan ba ya ce kada rika da fa'al na haka nan muka ya yi da masu da da kulle mana a alama cikin duba inda suka yi da yi ma ya ta kabalu ga inda aka ta a nan gaba a lokacin ko za mu halaka su in mutu da yara wai mai yawan ajiyar mutu da ya tabbata nan gama su kai ya sawa Allah ya kare alam na kalu ألم نخلقكم من ماء وجعلنا قادرون وإذا يعرض للمكذبين mai rauni ba wato walakantacce kuma da ya ruwa mara tsari rauni kowar mani shi ne mani ba da mani muka halice ku ba ba ta na wani bai kararin maki da muka sanya mani da mani nan cikin matabbata maki na amintacciya ɗaya a yi wadda an mai tsaro kwarai wani yaran da cikin mutuwa wato mahaifa ita ce mahaifa da kuma ta yi ajiyar mutum mahaifa ta haifa. Ila kadarin ma'a zuwa ga wani babban wanda. wa huwa waqtul wulada shine lokacin sananne wato lokacin haihuwa wa qadarna ala zalika muka kaddara wannan sanne ma tsari da ma masu kaddara wa na hali muka kaddara mu lokacin haihuwa wa ni yawma yadil mutaqin wanda ya tabbata ranar kiyama ga masu kayyatawa ولم نجعل الأرض كفاة ألم نجعل الأرض كفاة أحياء

ta ce kowa da kowa wato ke ba ta matsar da kafal da ba na zama wato ta tattar kowa da kowa ba a yi ta mace mai mai tattara mutane musamman masu yi da mutum a ya a alabu da masu rai suna bisa mafuta ba amma ta bi wadanda matattu suna cikin cikin kasa waje an lafiya rawa sai mun kusa yin manyan zuwa cikin kasa da shana ɗakin masu girma a yi dabarin bautar da ake addu'a duk wanda sun ka ɗaukaka kwarai don su zama ta wa azzaina kuma ka shayar da ruwa kurata masu a ya azaba masu daɗi wai ne yau mai dalilin mutane wanda ya nan da ba ganin na hayaki ba gari ne da kulle babu wani inuwa da zai musu inuwa min hannun zalika da yau da zai zayen azaba ko wata shi amma zai ga zuwa nan kamar inuwa amma ba inuwa ba ce ba ya da inuwa wata kai musu magani a ko wata shi wala ya rubu kuma bai magani ai ya rubu alaihi shay'an bai rubu komai min al'adi na harshen wuta idan wuta ta rubu harshen ta kuma wannan inuwa ba ta yi ta ba ta noma da komai wato a harshen na wuta na ita wannan wata ta biyu bishar da tana jima da bila wato irin tattalin na wuta da ke abin nan da ke wato kuwa ma abin nan ma ta da ya na abin da yake wati daga daga wutar da kafa da kaman manyan manyan gidaje min da suna da gina wato kun ganin in wutar duniya ta je wa bila sai ka ganta ko neman fara ƙasa ba ta sai dai mun fara dawa wajen da tana ce, amma ta lahira Ta ce wajen da ta karkata da ta yi neman wani katon gida mina gina da na gina fi a maki da girma wacce ba shi da ɗaukaka ne da ilata mai a ɗanda ita ba ko wuta da an na wuce malar da ba ce su abin nan jamala ne wato abin nan jamala ne wato nau'i na abin nan rafin eh, jam'a wa jama'a wato jama da abin fara kungiya jama da rakuma da yawa wani kira'atin jimala ce jamu jimala da annawan jimala ne ta gane su kamar rakuma ne wadda da a faɗa shi ya ya da ta tabbata wa lauyi haka nan a birane a cikin hadisi a ce shirarar na da ke kauta a tsawon faɗa shi karfi kama abin kama wani abu da ake ce mai baki kwarai haka to haka kana abin da wal arabu sun su larabawa suna ce ma bakin rakumi rakumai wanda an baka suna ce musu sukura wato bakakken rakumai a abin da nishau da wa da haka sukura saboda bakin da yana nan cuɗanya ya da haka Baki da abin da na an ce sukur da eh, aya abin da yake nufi sukur da aya a nan bi ma'ana abin da wato baka jama'a da rabu abin da jama'a da rabu saboda abin da ya ambata wakila la wa wa shuru jamu shiraya an ce abin da an ce ina san ji bi wato kenan ana iya wa da abin da bai duka bai da wato da yawa jamu shira jamu shira wani kiru al kar wato al kiru

ويل يومئذ a yau wannan a da yau ma ya ta rana ce wanda ya mutu ba su magana ciki ne da komi wato kun san wuraren na daban inda suka magana inda su magana to amma a nan wanda da yau ma ya rana ce wanda ba amma bi ba a da mawari cikin wasu wurare wajen tsayuwa abin nan na faɗin da yawan kiyama yawan da wani ranar kiyama yini na mai tsawon kwarai saboda haka wasu wurare ba a magana wasu wurare ana magana yawan da wani zubawa da yana da wurare daban-daban wani yana da lokuta daban-daban yanzu kuna yi wa gari wani lokaci ɗan wuta na magana da sunan wala ya ce suna shi wakati wani lokaci ba su magana kuma da zalika waradar amari da haka abubuwan da suna magana da ba su magana suka ya zo cikin da da cikin qur'ani da karanci a wata wurare Wani ba da ya kasance cikin wani wurare ya ce wasu masu ilimi da sunan kawai da kallamin suna magana Wani ba da ya kusa ma'ala a bayan wasu wurare ya kace yau mana mutum ala awaye saboda haka sai abin ya ba kuna su a wannan rana wala ya bi mun da kan ba za su magana ba Za haka wurare ranar kiyama tsawo gare ta don ka akwai inda aka magana akwai inda ba a magana Ba wala ya zama da kun ba a ba su izini su domin su kawo ya an ranar kiyama ba a ba ka gare ku ba su dama su kare kansu wani dalilin da ya sa sun kai sami shi ba za a nemi wannan bayani ba ya an tila lahira abin da zai da a yi sakamako da awa wanda suka yi same shi ba ya ko ga wanda ba su yi shi ba amma ba rana ce wata za a nemi mutum ya kawo kuɗi kai ta yi kabeji can duniya me a dalilin da ya sa kai ya ce gaskiya yin wa nijiya ban na mataimaki to a yi ta sun gaji ya ba wani kaza shi sa wannan shi a dalilin to ba a neman irin wannan wallahi wani da lamun ba a ta da ne da ya yi da kuma ba ya a cikin wani ɓanne ta kawo ba a ya yi wani da min dai da abin na ta sabo wato ba da wani yake ba a mutum idan ya buga da kai ya buga da kai ka iya ta same ne da ya so ya koma gihe ta wannan shiri ya kullu ma shiri shi na Allah ya ce ba in kana da kun kai in kuna da wani kai to ku yi min kai ne ai ni la to in kuna da wata makaddu ba ya tabi al azabi an ku wajen dure makaffu azaba to ku yi kokari ba ke dole ku yi min ke ce ai fa ba alwa ku aikata ta don ku hana mini yi muku kuci in kuna iyawa ba za ku iya ba wailun yawma idin lil mukazzibin wanda ya tabbata ranar kiyama ga masu kare ta gaskiya Allah ya kare innal mujrimin وفواكه مما يشتهون كذلك نجزي المحسنين ويل يا وقال إن المتقين للي ما سبق وفي يا سنة كي إنه wai wato ba a shigarin gaggame wa itace wato itace sun yi abin nan kunnuwa sun a babu da rana ke shigowa illa shamsa an ce ya game wa itace domin babu rana cikin aljanna kusa inda aka rana na aka cewa ga inuwa idan rana ta fito da ba sai inuwa ta koma yamma in rana ta koma yamma sai inuwa ta koma gabas haka dai to amma cikin aljanna babu rana saboda ka gani da illa ce a kimi la shamsa. don babu abin na rana wato yi zalla min hariha wanda aka sha inuwa don gudun zahinta saboda aka mutaki na cikin abin da a doa ce da inuwa inuwoyin wa'oyoyin da kuma abin nan koramu wato abin nan na begatu koramu masu kukulluwa da ruwa na mai da ruwa korama masu kukulluwa da ruwa kusan ƙoramu su ne waɗanda ka fitowa da ruwa daga ƙasa kowane gida ne akwai abin nan ko yaron wanda an kai su cikin ruwa na fito bai inda biya ka su wa ba waki abin ma shi da kuma abubuwan marmari cikin wa'anda mutane ke sha'awa shi ne ilamin cikin wannan akwai sanarwa da annan ma'akalawar mashiraba fil jannati cewa lallai abubuwan ci da abubuwan sha cikin aljanna ya danganta da haka sha'awa ta yin da sha'awa sai ya ce wa wake akwai abubuwan marmari amma bai tsira da mutum ya ce ma ya shi tafi cikin wanda suka sha'awa kun ga ashe cikin aljanna abubuwan marmari da abubuwan ci da na sha gwargwadon sha'awar mutane a kawo nan duniya kusan sha'awar mutum gwargwadon abin da ya samu amma lahira gwargwadon abin da a sha'awa sai a zama shi nan duniya kuma gwargwadon abin da ya samu ya amfani da shi da haka akwai bambanci tsakanin abin nan duniya da lahira ga abubuwan sha'awa da hajji sha'awa ta ce da ladar duniya a bayan duniya shida abin da wabi hasu ma ya ji don nasu gwargwadon abin da mutane ka samu da agalabi ga mahirin jayi shi za su sha'awa don wani lokaci da ya tashi kana ci kana gani kana kuma son su ka su karasa su karɓa ɗaya a duniya amma lahira sai dai gwargwadon sha'awa ka don abin da ka ga na kana sa Allah ya sa mu cikin hannu in na ka zalika mu kama wani kun ka gani shi? ga ai kama ka abin nan kama da sai na almusiki ne kama wanda mun ta takawa masu takawa haka dai da zai almusi ne muke takawa masu ibadi Allahumma ij'alna min ibadika al-muhsinin wa ila yawmi idil mukaththibin wa ya tafaddala nan ka ku kare dawa kudu wa tamattu

an ce za a ba su gwargwadon abin da suka sha'awa to Allah ya ce sai a ce musu kudu ku ci abin da kuke so wata mata ku ji daɗi da abin da kuke so wato su wayannan a kan lahira ke amma a nan duniya kuma sai a ce mai dan wuta su kudu ku ci abin da kuke so nan duniya wata mata ku ci abin da kuke jin daɗi nan duniya su ba ba duniya amma kalilan na zamanin lokaci annaba duk abin da kaga kayayi na cikin duniya a lokaci na ɗan kaɗan kuma da lokaci ya yi bar duniya ya shiga cikin azaba abada har gaban abada ya abada suna da gaba kun gani ashe kalilan na duk abin da kun ya ci cikin duniya kalilan na min Ba abin na na ba wai wani abu na ba wa gaye ilimin wasu duk abin da ya samu zai ci daɗin amma iya iyakar da daɗin nashi ilimin wasu zuwa mutum wa za ta hadisun nan cikin wannan akwai ta cewa gare su akwai ta cewa in na ku mujrimu na lalle ku masu laifi saboda haka ku ci abin da kuke ci nan duniya ana magana da kare da abin da suke so su ci amma kalilan na lokaci kaɗan na zamani wato lokacin mutuwarsu in na ku mujrimu na lalle ku masu laifi kuma da zuwa amata cewa ka zalika da jizi a yanzu za ka wa'anda an masu yi zai musu sakamako wanda ya dace haka ku ci abin da kuke so amma dai ku masu laifi na kun san kama da aka rubuta ne wailin yau mai bin mutaddibi wai da lahu murtad وإذا قيل له اركعوا لا يركعون ويل da nawa lahum irka'u kuma idan an ce musu ku yi ruku abin da sa aka wata yare azaba ya an ce musu ku yi ruku eh, wato ku yi sallah la yarka'u wani ba su yi ruku ya an ce musu su yi ruku wato ai sallu ba su yi sallah saboda haka duk wanda bai kai tsare sallah da kyau ba ba zai samu sakamako mai kyau ba a nan duniya kuma da lahira ya yi ka ga wasu ba su sallah ko musulmi na ma amma ba su sallah a gane su da kuɗi za su ƙare kuɗin za su ƙare kuma bashi zai hauka kuma masiba daban-daban za ta tattaru da haukan sunan gaba kaɗan ceto da kallo ka gani idan abin nan ba ka sani ba bai ci da kallo ka gani shi da ma duk wanda ya ce ba zai ga Allah ba Allah bai bi saboda haka wai zaki da lawan murkawa ya an ce masu ku yi rukuni ya ka wani ba su rukuni ai layu sallu na ba su yi rukuni wailin yau mai lullu makaddibi na bane ya tabbatar nan ga masu karyatawa masu karyatawa bi ma'un zubi da abin da aka umarce su da shi wani wani ko suna karyata da abin da an kane su to bane ya tabbata gare su ranar kiyama. Wabi ayi hadisi. Wabi ayi hadisi ba bayan alkur'ani da wani hadisi kuma suke imani an gani wato qur'ani da abin nan mai tsarki ya kunshi komi da komi shi qur'ani mai tsarki shi ya ce adi wallahi wa adi rasula saboda haka shi ya ba da umarni a bi manzon Allah manzon Allah bi nai ya danganta in yana kusa gare ka ka bi shi kai tsaye in bai kusa gare ka ka bi sunna shi wanda ya faɗa shi abin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga qur'ani ya tabbatar da bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan qur'ani shi ya tabbatar da fiqh yace wa law rasulu ila rasuli wa ulil amri wa ila ulil amri minhum ya'lamu alladhina yastanbitunahu minhum inda ake sun mai da al'amarin nan zuwa ga Allah zuwa ga manzonai zuwa ga jagororinsu na addini da masu istinbadi masu yadda suke da sun gane hukunci kun ga qur'ani ne ya faɗa Ya yace kuma bayyawa ma ga mata na bayyawa ga mu'mini an yanke zafa walau la fara min kulli firqatin da'ifatun li yatafaqahu bi din me yasa cikin kowaɗanne jama'a ba a bar wasu don su yi wasu cikin addini ba kun ga qur'ani shi ya tabbatar da duk shi ya taho da shi annabi ya aiki ma'azu bin jabal zuwa yaman yace ya ma'azu in ka yi mata hukum da ni za ka yi hukunci yace zan yi hukunci fi kitabillahi da littafin Allah yace to fa in lam tajid in baka samu littafin Allah ba da ni za ka hukunci qala wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da sunnan manzo Allah Ya ce to wa in lam tajid in baka samu sunnar ta manzo Allah ya baka samu Qur'ani da zami zaka hukunci yace la alu ashtahidu ra'ayi ba zan kiya ba zan yi ishtihadi da ra'ayina annabi ya ji sahabi ne ya ce zai yi ishtihadi shi cikin sai annabi ya ji daɗi wadda raba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sadara sai annabi ya ɗauki hannu ne ya fi kirjin ma'azu Ya yace alhamdulillahi alladhi waffaka rasul rasulillahi lima yuhibbu rasulullah wa wayarta. na gode ma Allah da ya yi muwafaka ga manzon manzon Allah ga abinda manzon Allah ka so yana yarda da shi kun gani duka waɗanda abubuwa daga Qur'ani suke saboda ce wanda ya yi, da wani hadisi bayan Qur'ani kuke imani idan ka imani da hadisin Qur'ani duka waɗanda abubuwan da a ciki ne ka imani saboda haka wanda ya koma gini yana cewa qur'ani dai babu sunna babu fiqh to wannan ba mutumin kirki bane kun bai san qur'ani wannan ba mutumin kirki bane kun bai san qur'ani don qur'ani yi magana akan waɗanda abubuwa duka to idan ka ce ka raba to kana cikin allazi ne wa suna bainal lahi wa rusul wayanda ke rabawa tsakanin Allah da manzanni ne to ya ku faɗi hukuncin a cikin wannan aya saboda haka akwai hadari an kama jiki da kyau Allah ya gafarta mana kyau daga alqur'ani yake illa dai qur'ani yace ayi shi ba aya qur'ani kace shi dai qur'ani shi ya bada umarni ayi shi sunna maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam ba qur'ani bace amma qur'ani yace abi manzon Allah abi sunna ce kule in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni saboda haka Qur'ani shi ya tabbatar da abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka ce ba kai yin guda cikin waɗanda to gaskiya ba addinin gaskiya ka kai ba addinin shi ne ka kai kuma wannan addini na ka bai tsira da mashi a wurin Allah bai tsira da mashi a wurin Allah saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a tabtaru ko ummati ala salatan wa sabina shirka al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku kulluha bin nari illa wahida dukkan su saba'in da uku yan wuta na ban da kashi guda qalu ma hiya ya rasulullah sahabbai suka ce wani kashi guda na ya rasulullah qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi yace abinda nake bisa gare na sunna yau da ni da sahabbai na duk wanda bai bisa gare shi bai shiga aljanna ko bi ibada duk wanda bai bisa ga abinda annabi ke bisa gare shi nasu alkur'ani da sunna annabi ya ce shiga aljanna dan wuta ne saboda haka kuma dole na a yi ma annabi biyayya dole na bi qur'ani wajen gaskanta qur'ani da abin da ya faɗa na gaskanta manzanni da kuma gaskanta duk abin da ya faɗa ciki ne istifadi da tafakko na addini dole ne a gaskanta alqur'ani da wannan idan mutum bai bi wannan komai ibada da shi dan ne Allah ya kare Bai la yumkinu imanuhum bi ghairi koyewa su imani da wani littafi nan kusa littafi na littafin Allah ba da takazibon bi bayan sun kare ta Qur'ani duk wanda ya kare ta Qur'ani ba zai yadda da wani littafi wanda ba Qur'ani ba shi shimali ya Allah ya jaji don Qur'ani ya kunshi kaciyarwa wato abubuwan Qur'ani ba mai iya kawo ko da sura guda mutanen duniya duk su haɗu da izuwa din ya tuna bi walau kana da ba da zahira saboda haka qur'ani ya kunshi al-ijaz gajiyawa allazi lam lam yashamil alayhi ghayru wanda wani littayi wanda ba shi ba ke kunshi waɗanga ba min ha daga cikin tsawarsa wasu mali kuma qur'ani ya kunshi ya kunshi abubuwa da yawa Allah da hujjajil haka akan hujjoji masu haske wato bayyanannu wal ma'abin nan wal ma'ani a shari'a da ma'ani na shari'a duk qur'ani ya kunsa wala annahu musaddiqun lil kutub al qadima kuma dan qur'ani ya gaskanta littafan da sun kudi qur'ani ya yadda da tsohon littafai wato su a taura da injila qur'ani ya yadda da su bai karyata su ba muwafiqul laha kuma yayi muwafaka da wa'annan tsohon littafai fi usulul din ga asila addini wa yalzamu min at-takdhib bihi saboda haka idan mutum ya karyata shi to ya lizimta game da ta wannan tashi ta kabi ba gairi kenan ya ta wani littafi wanda ba qur'ani ba bina kutubi na littafi la'anna ma ji gairi mawjudu fi ba abin da ke cikin wani littafi wanda ba qur'ani ba irin at-taura da injila da zabura duk akwai shi cikin al-qur'ani wala yumkin al-iman bi ghairihi ma al-takdir dan haka sai yiwa mutum ya imani da wani littafi na sama ya karyata alkur'ani sai dai in ya karyata wancan littafin kuma ya karyata alkur'ani gaba Allah ya kare mu ya kara mana imani da alkur'ani kuma ya kara mana ladabi da biyayya ga alkur'ani wannan karshen abin na suratul mursalat yadda ka gwada mana karshen suratul mursalat ya rahman ya rahim gwada mana karshen damuwa da bakin ciki ko wani iri kuma Allah ka gwada mana karshen hitincinu wannan kasa mu Allah ka zaunar da kasan walahiya Allah ka zaunar da kasan walahiya Allah ka zaunar da kasan walahiya in wasu shi ne ke kokari su yi ta Allah ka kwashi rikicin gada sun ka kawo nan ka shi kasashen su Allah ka kai rikicin nan kasashen su ko Allah ka zaunar da mu lahiya ba mu da majinyina ba mu da makoya in ba gare ka ba Allah ka kare ka kare mu kare kasar mu Najeriya ka kara mu Najeriya lahiya da zaman lahiya matasa Allah ka shirya ka ba musu albarka ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya ka raba su da miyagun ayyuka waɗanda ba su da kyawu kuma ka samu ya karshe mai kyau ka shirya mana diyan mu ka sa musu albarka ka kare mana su ka kiyaye mana su ya rahama ya rahim wa sai suratul nahl بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون an ce mata surar labari saboda abin da ke ciki na labari da suke nema ga junansu game da labarin alfahari Ariya arba'una aya tana da ayoyi arba'in wa mawdu'a ar-rahisi jagora abin da take koyarwa bayanin tabbati tana bayanin tabbatarwa annar risalata wal qur'ana haqqu lalle manzanci da alqur'ani gaskiya ne wa anna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam a le yuballiga hulun nasu dai ya ita Qur'ani ga mutane wato ya kai sako na alqur'ani ga mutane walaysa da walaysa jalal kuma ya rika kawa masa hujja bil mahsusi da abin da aka gani a kafa yana kawa masa hujja da shi ala maqul ga abin da ba a gani sai dai a fahimce shi da hankali bismillahir rahmanir rahim amma kalmi an ayi shay'in akan wani abu wa qur'a bi ziyadati abin ha'il litakata amma amma yatasaaluna kalmi suke tambaya ya talu ba'du quraishin ba'da tashin quraishawa suna tambayar tashi game da Alƙur'ani. to shine Allah ya ce shin tambayoyin da suka yi kan me suka tambaya anan naba'il azim suna tambaya ne akan labarin na al'azim wanda an mai girma wato na Alƙur'ani. bayanin da zalika shay'i wato bayanin wannan abin da suka yi tambayoyi game da shi shine annaba'ul azim wal istibam li tasdimihi tambayar da aka yi aka ce amma ya tasa don a girmama abin da suke tambaya a kansa wa huwa ma ja'a bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da annabi ya zo shi min alqur'ani na alqur'ani al-mushamilu ala al-islam wanda qur'ani ya kunshi musulunci gaba dai wa ma ihtawa alaihi da abin da musulunci ya kunsa duka shari'o'in a musulunci asalin su daga alqur'ani na duka su da manzanci da aiko manzanni da hukunci hukunci da ibadodi duka asalinsu daga alkur'ani ya kunshi musulunci gaba ɗaya Allah biyu wa biyu muka ta da alkur'ani nan da sun kasance suna sabani da yi almu'minuna yusbituna mu'minai suna tabbatar da alkur'ani ba su shakka wal kafiruna yunkiruna kayare kuma musun qur'ani suke suna cewa ba gaskiya bane to amma gaskiya ne kalla wato tsawa Allah na buga musu tsawa rada ullahu a kalla da ya alamu kalla a za su sani za su zama ya lullube abin da zai sauka gare su an in kare min game da musun abin da musun da suke wa alqur'ani thumma sanna kalla ta ya alamu a za su sani takido da biya abin nan fihi bi thumma yace thumma kalla ya alamu lil izan dan ya ba da sanarwa bi annal wa'id thani ashad shi yasa yazo da kuma wato dan ya tabbatar da ita cewa ta biyu ta yi ta cewa ashad min al-ula ta yi ta cewa ta farko sanani kuma a ma ta'ala sa'anna Allah ya yi ishara kudura duk zuwa ga karhin da yake da shi Allah ba su na tada mutane bayan sun mutu Allah na da ƙarfi sosai wanda yake iya tada mutane bayan sun mutu وقال ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا wato Allah subhanahu wata'ala ya ishara wata kanuni yana da kai kayan da yana iya tada wanda sun ka mutu da shi'a kala alam na ja'al al-ardu mihada yace shi ba mu sanya kaza ga sanin shi ba duk wanda Allah kare da yake iya shine da kasa haka wanda an fushi ne kasa ciyarci yana tar da mutum ba abin mamaki ba ne don duk wanda mutum ya girma bai girma kasa ba ko kasar gare su ko balle ka kasar duniya to in Allah subhanahu wata'ala na iya ta shi to shi ne ta tauri da to me zai hana iya tar da mutum dan karami ya tar da babba balle karami wani jibala a wata da ashe ba mu sanya zuwa su zama turaku ga kasa ba tusbitu da al'adu ta tana ta tsubutu da ya al'am ta tana tabbata da zuwa sunna amma ta tsubutu da kiyamu kamar da yemoyi take tabbata bil auta da turaku wal istiqamu da takari ta nan ta neman tabbatarwa ce wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin nan duwatsu su zama turaku ga kasa bi duwatsu ka gani yadda kake ganin su kuma nan wani duci ya kai har haka hacciyar ƙasa ƙasa ta bakwai yake tun daga nan inda ka ne a ƙasa ƙasa ta bakwai yake wanda ya saya wannan ya ƙasa ya saya zuwa su su zama tura ku gare ta kai yana iya tada mutum ko ba a gaya ba kun ga yana faɗin abinda hankali abinda a bayyane wanda aka iya gani kuma a taba ƙasa ana iya ganin ta kuma ana iya taba ta duwatsu ana iya ganin su kuma ana iya taba su to so ya kai a yi hujja da waɗanga abinda an ka gani akan abin da ba a gani na tashin kiyama ku yarda cewa Allah da adda iko ya shi da kasa ya sa duwatsu su tangale ta na iya tsatsa mutum bayan mutuwa wa kalagana kun azwaja ashe ba mu halice ku nau'i nau'i ba a turan waɗanda san maza da mata ku dibi abin na da maniyi ɗaya sai a yi abin na maniyin namiji da mace a cuta yashi ya koma mani daya a halittu namiji da shi ko a halittu mace wani bima a halittu namiji da mace ba da da mani daya wanda adda ƙaryen da shi ka iya wannan yana iya ta zartun baya ya waje a nanan makon su ba ta mun sanya kwanan ku da daddare ya zama hutawa kowa da mutum ya kai in dai ba ya kai wani lokaci da jikin kusan ciwo ya kai ba kowa da ya aiki da kayan ko ya yi aiki tun da tsari har da shayi ya yi sallar shayi ya yi wanka ya kwanta ya huta kamin tsawon ya tawaye in ya tashi babu inda ka ciwo in zai wahala wannan aiki in ce yaro babu inda ka ciwo in kun ga kwana ya zama hutawa gare shi to ba mu ya kwana ya zama hutawa gare ku ba ai rahatan hutawa abin nan li abdanikum bi tukun sai ka ga mutum duk da ya ka aiki yana kokari ya gama kamin dare ya yi sai ya isa gida ya kusa wanda ka yin wannan aiki yana aikar da wanda ya kusa waje annan laila libasa ba mu sai ya dare ya zama sutura ba Ta tiran mai lullufi mutane da tawadi ba da baki ne mutanen kirki sai su yi amfani da tsohon dare su yi alwala su kabarta su yi duk zalla su nemi Allah ubangiji su godiya lokacin da miya buka umarni da sutura tsari, sai ta su rika cutar da mutane da duhun tsari. kun ga dare ya zama sutura abin da mutanen kirki na umarni da shiya wanda ba na kwarai ba suna umarni da shi sutura ce waje annan na harama a ashe ba mu sanya rana lokacin da da abinci ba ai wakatin lil ma'ashi lokacin da aka zuwa neman abinci ba mun sanya rana ta zama lokacin da abinci mun sanya kare ya zama lokacin da rana a je a nemo abinci da dare a shiga a kwanta a huta a tashi ya ibadar Allah don ibadar Allah ita ma hutawa ce kuma ita hutawa ce ta duniya da ta lahira tun da gwargwadon da ka yi ibada ce nan duniya haka za a baka hutawa ranar kiyama Allah ya gafarta mana kuma abin nan wa bane wa na. فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهادا وأنزلنا من المعصرات ماء

to samanta tsakaninta da sama ta biyu akwai ta yi shekara ɗari biyu tsakanin ta biyu da ta uku haka tsakanin ta uku da ta hudu haka tsakanin ta hudu da ta biyar haka tsakanin ta biyar da ta shidda haka tsakanin ta shidda da ta bakwai haka tsakanin abin na ta bakwai da al'arshi abin da annan ya dara wannan tsawo to Allah ya ba mu sanya sama bakwai ba mu gina sama bakwai kan ba wato abin da ga nan mun sanya ta a saman kuwa bane na bakwai kwakwar ta ba samawa ce kuma abin nan eh, sama bakwai ɗin ga sunan mun gina su saman ku mun yi maku abin na inuwa da su mun lullube ku mun yi maku kariya ga abin da muke so mu kare ku saboda abin nan kariya Allah ne gina sama abin nan gina sama wato wani abu na Allah ya kalli shi shi da kuma tsananin karfi sama ce wani abu na Allah ka nufi shi masu ƙarfi ba su tsagewa ma da rabiya kalta rahamani min tafawuti ba ka ganin tafawuti ko kociya haka magana mai ba nan ya da ya yi daidai nan mai ba ba ka ganin haka nan ga wannan halittar wannan wani iko ne na Allah ya sa ya yi su shi ya dama wani ƙarfi ai ta mai ƙarfi kwarai a wuyata muhukama mai ƙarfi wanda aka kyautata la yi asiru biya mururu zaman shuɗewar zaman na bai da asiri kudi ba tun da an kai tun san da an kai duniya an kai tun kamin a yi duniya an ka fara yin kama, sannan an ka daidaita ƙasa ko kuma an ka fara yin ƙasa ƙasa an ka fara yin sannan sama tana hayaki yadda dai daidaita sama ya ta sama sannan an ka yi duniya an ka halicci mutane cikin ta amma har ba taba baje inda guntun ya faɗo an sama ta tsage ta faɗo ba saboda haka gini na Allah ya shiga da mai tsananin kai kwarai waje an nasu rajin wahaja mun sanya ya tuna mai haske cikin ta munira wa kada mai yawan ruwa da haske ya ani a shamsu yana nuni rana kun gani yanzu ga mu abin nan cikin ɗaki rana kuma waje take babu rana cikin ɗakin amma gashi tana ba mu haske muna ganin abin da muke karantawa wannan ya nuna wa ajanta wato mai tsananin haske ba kama abin da wuta duniya ba an ga yanzu inda da lantarki na muka yi Ina an ka kai shi waje ba a shigo da shi nan ba karatu mu ba zai yi ba Ina an ka kai shi waje ba a shigo da shi nan ba amma kun ga rana tana waje ba a shigo da ita nan ba amma kun muna ta ayyukan fito da haskenta wato kai gari shi kwarai wa من zanna mina ma'usarati mun daukar daga giragizai a sahaba su giragizai Allah ki hana laha an tumtira giragizan da lokaci ya yi gare wanda za ta yi ruwa kun san girgiji sai ya ɗauko ruwa sosai yana batun yana batun ya bakin yana abin nan kariyar nan da ya wato warkiya yana ta abin nan warkiya haka yana ta irin tsawon nan yana cira cewa ku kwashe kayan ku mun ce ku kwashe ku jaye kayan ku ku rike gidan ku ku kuɗe masaurara suna yake ta faɗin cikin wa'annan ah, tsawon da aka yi ruwan rama na ba a so a cutar da ana buga muku tsawa don duk abin da ka cuta muku ku shaye shi don kada ruwan su zo su cuta muku ruwan abin nan ruwan rama ne ya ce to ba mu saukar da wannan ruwa ba to duk lokacin da jirgin ya kai haka to sannan ake ce mai al-mu'asir yace kal-mu'asir al ya ce kama abin al-mu'asir wato ana ni yariya allati da namina haidi wadda ta yi kusa ga haida to kun ga lokacin ta kai wani matsayi ita ma haka ne shi ma girgiji sai kuke irin wannan lokaci da ya kamata zubar da ruwan da ya sauko ana ce mai al-mu'asir to Allah ya ce mun saukan muku daga mu'asira zai ma'an da ruwa mai yawan zuba sababa mai yawan zuba da na kwari da zai haɓɓa don mu hitar da abin na abubuwan da kuke abin da kuke shirkawa da na kwari da zai haɓɓan wani bata abubuwan da kuke shirkawa na masu kwaya da kuma tsiri wanda ka yi zuwa ba shirka shi ba to don mu fito muku da wannan kalenda kamar alkama wani batan da kuma abin nan tsiri wanda kai zuwa ba shi buga shi ci ka abin nan ka kattibni kamar mai kai kai haka wanda kai zuwa da kai wajen najin alfaba da su masu yawan abin da masu yawan abin da na ruwa da itace multafatin wadda ce mai wuri guda jan walafifin ashirifin owa shara, sai an ce abin da alfaba wato itacen da sun mai wuri guda sun kai tsallukuci saboda sai ya mutu yawa sun samu wanda suke to ba mu saya muku gonaki ya kaɗan ba kai wata gona taka da damuna kai alta ita amma gyaran da ka yi mata in ka sai kana shakka shiga saboda ta ga mai wuri guda har shakka kana yi mai da fara cikin gona duka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya kamata a yi hujja da ita a gane Allah na iya tada wanda ya mutu inna yawmal fasl

ka ba mu kariya ta musamman ka kare mu daga shirorin masharanta ka kara mana imani da lahiya kuma ka ba mu ikon kwana na wurin don da sunayenka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة kuma ya ya ya al'adoji na kuma sha tambayar su tambayar su gare mu mu ba mu ce muku al'ada ko wanda sun ka tsada ba mu ce muku daidai sai risala littafin risala sun gani ko auren mace mutum ya an ka daura aure an sai an yi taron daura aure ya ce to ciyar da ita ma abinci ma wanda za a bata ba ko kuɗi kyauta ba ya ce ba a bata ko ni sai da aka kawo ta gida risala na nan ga hannu to balle ya tarbe ta ma ba a koyi aure ba ya tarbe ta wannan abubuwa al'adu ne na ku wa'anda kuke yin abin ku na ganin dama ku kuma suna da suna kun ka kashe kasuwa aure da suna kun ka kashe kasuwa aure ke kasuwa aure ta mutu nan birnin da ce birni nina, nan birnin da ce birni nina, sai ka ga mutum ya shekara arba'in bai mata ba kuma yana son shi mata kasuwa auren ta ta mutu saboda al'adu ji tsoron Allah ya kuma ta musamman wayanda Allah ya ba sarari ku ji tsoron Allah ku bari kasuwa aure ta ce

sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce sirrance kai na ga wani ya yi taririn wannan magana ya jero ruwayen da aka kawo ya ce su kan ba a samu ruwaya wadda ta ce ana yi bayyana ba duk a sace ake saboda haka a sace ake yin sallah raka'a ta ne fajiri a sace ake yi. nafila kana iya niyya ce da rana idan ka yi niyya ka ka azu sai ka to gida ka buku ga babu abinci kan yi kai tun da ka san ka kama abinci ga dai kun gane yau dai wato haka nan za ka yi to kana da dama in dai ka yi azuwa kana dama ka ce to na yanke shawara yanzu azumi na nafila ke an kada ka yi nan banza kuma za a baka lada azumi kamar wanda annabi ka yi sallallahu alaihi wasallam amma azumin ramadana sai an ɗauki niyya sai da saboda ka kace baka jiya sai da sayi to lokacin da aka ɗauka niyyar ramadana aka kanta wuce saboda ka kamun baki za ka yi aka ci abinci darajar ramadana ka yi karin a ci abinci da ranar ciki ne in ba waɗanda shari'a ta ba uzuri su ci abinci ba saboda haka kakka ci abinci sai kai kamun baki in an ka gama azumi sai ka ranka ɗabura guda za ka ranta ya an ka gama azu Allah ce mu ke zai a tambayoyin ya kuna ta tambaya in nake ana ce in ce ana dawowa da ita kwan ma an sa ta don na san wani rikici na aka kokari a haka amma bara an yi fiye da sau daya kuma yanzu aka sake maimaita ta saboda aka sai wata tambaya ba wannan ni tambaya idan ana rikici gare ta nake ana ta maimaita ta ko kallon ta sai nake yi sai na gano inda zare yake ni a dalilin ta saboda haka na ba da an tafiye da sau goma na wuri idan dai mintin nan guda yana isa sai kira zai kira na farko in yana safe sannan bayan alfijir ya rito shi kiran da aka yi baya an tabbatar da buluwa a cikin domin bayyewa ya yi kiran da kiran da aka yi bayan buluwa a cikin kuma ya sa alfijir ya kullu ba shi ya san bai kullu ba don ce ya kunta samun mutane ya hana musu ci abincin don kuma minti gudana ana shi zai a wata ɗauka bayan an gama ta hadisi da kuwa da ya zuba su duk kuma ana shaye kohin kunu guda abinci ya ba a cibiya amma dai kohin kunu ana shaye ci wanda duk yan makara ya samu kohin kunu guda da zai wata guda yanzu ba ai ya rage to in ka hana mai ba saboda ka duk abin da an na kuntatawa ga mutane to aka yi mutum ya farce mai kuni Abin da an da kyautatawa ga mutane da kuma tausaya musu to ana so a aikata shi Allah ya taimake mu kuma ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da annana da sharru annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya qadir ya barik ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab يا رزاق يا رزاق يا عليم يا قابل يا باسل يا قابل يا رافع يا معز يا مجل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا قدير يا عظيم يا مقيت يا عصيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باس يا شهيد يا رب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موتي يا مبدع يا معيد يا قوي يا منيت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واجد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا ابو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقتد يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله من الرقم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك